Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimaniyar da ke tare da Sarfila Hashin Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 27 ga watan Disamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa babban bankin babban bankin duniya wato world bank ya sake sukan salon tsarin canjin kuɗi na babban bankin najeriya a daidai lokacin da ra'ayoyi tsakanin masana tattalin arziki suka bambanta akan yadda ake sayar da dala za kuma ku ji cewa biyo bayan ambaliyar ruwa mai tsanani sosai cikin shekaru a najeriya akwai sassa da dama da har yanzu ba su samu ɗauki ba muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda mustapha nasiru batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga nijar amma kafin nan gasar firu gasar fili da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. shahararriyar manhajar faifan bidiyon nan ta kasar china tiktok an haramta amfani da ita a dukkan na'urorin majalisar wakilan amurka a cewa bangaren gudanar da majalisar inda ta yi koyi da wata doka da nan ba da jimawa ba za ta fara aiki da ke haramta manhaja ga dukkan na'urorin gwamnatin amurka ana ɗaukar manhaja a matsayin babban haɗari saboda batutuwan tsaro masu yawa in ji babban jami'in gudanarwa na majalisar a cikin wani saƙon da ya aika yau talata ga dukkan 'yan majalisa da ma'aikata kuma dole ne a share su daga duk na'urorin da majalisar ke sarrafawa. sabuwar dokar ta biyo bayan wasu matakai da gwamnatocin jihohin amurka suka ɗauka na hana tiktok mallakar kamfanin ByteDance limited da ke birnin beijing daga na'urorin gwamnati ya zuwa makon da ya gabata jihohi goma sha tara akalla sun toshe manhajar daga na'urorin mallakar su saboda damuwar gwamnatin china za ta iya amfani da manhajar don bin diddigin bayanan amurkawan da ke amfani da ita Yau ranar Talata shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gabatar da martanin Rasha da aka daɗe ana jira game da ƙarin farashin ƙasashen yammacin duniya inda ya rattaba hannu kan wata doka da ta haramtawa ƙasashen da abin ya shafa makamashin Rasha daga ranar 1 ga watan Fabrairu har tsawon watanni biyar. Rukunin manyan ƙasashe bakwai da tarayyar Turai da Australia sun amince a wannan watan kan farashin ɗanyen mai na Rasha da zai fara aiki daga ranar biyar ga watan Disamba mai wato ga watan Disamba. Kandala dala 60 kan kowace ganga saboda abin da suka kira aikin sojanar da Rasha ke yi a ƙasar Ukraine. Dokar ta Kremlin ta ce za ta fara aiki ranar ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar 2023 kuma ya shafa har zuwa ɗaya ga watan Yuli. Za a dakatar da fitar da ɗanyen mai daga ranar ɗaya ga watan Fabrairu amma gwamnatin Rasha ce za ta tantance ranar da za ta dakatar da fitar da ɗanyen man. kuma zai iya kasancewa bayan ɗaya ga watan fabrairu dokar ta kunshi wani sashe da ke ba fitin damar yin watsi da duk wasu dokoki a lokuta na musamman labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yar majalisar dokokin amurka ilhan omar ta yaba da nasarorin baya bayanan da gwamnatin somaliya da dakarun al'ummar yankin suka samu kan mayakan alshabab a yankunan tsakiyar kasar somaliya ilham wadda haifaffiyar somaliya ce ta ziyarci kasar ta ranar alhamis a birnin magadishu ta gana da shugaban kasar hassan sheikh mahmud da firaminista hamza abdi da mambobin majalisar zartarwa da 'yan majalisar dokoki a jiya litinin da take jawabi a wajen wata liyafa cin abincin dare da minista ya shirya ilham ta ta yi shugabannin somaliya murna babban nasara kan mayakan al-shabab omar ta yi kira da haɗa kai wajen fatattaka ƙungiyar da ta zarga da ƙasƙantar da musulunci. yayin da kasashen amurka da china ke fafata a fagen samun tasiri a duniya ana ƙara samun tashin hankali tsakanin manyan kasashen kudu maso gabashin asiya dangane da manufofin tattalin arziki da takaddamar yankuna a tekun kudancin ƙasar china da kuma 'yancin kai na taiwan a ranar ɗaya ga watan janairu ne za a fara aiki da babbar yarjejeniyar haɗin gwiwa tattalin arziki ta yankin yarjejeniyar cinikayya cikin 'yanci da ƙasar china ta jagoranta tsakanin ƙasashe goma sha biyar na asiya da pacific ciki hada dukkan mambobin kungiyar asian guda goma da kuma australia japan korea ta kudu da new zealand ita ce yarjejeniyar cinikin 'yanci mafi girma a duniya a wajen taron kolin china da kungiyar asian karo na 25 a watan jiya a cambodia firaministan kasar china li kagyan ya bayyana a cikin jawabinsa cewa yawan ciniki tsakanin china da asian ya kai har dala amurka biliyan 798.4 a cikin watanni goma na farko a shekarar 2022 hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashe a yau talata da su taimaka musulman rohingya da suka makale a teku yayin da aka ce akalla mutane ashirin ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka sauka inda nushe bayan shafa makonni a tekun indiya kusan 'yan kabilar rohingya 500 ne suka isa indonesia cikin makonnin shida da suka gabata yayin da wasu ba samu aiki ba duk da yawan roƙo da neman agaji in ji hukumar ta wato majalisar ɗinkin duniya an faɗa jiya litinin cewa shekarar 2022 ka iya zama ɗaya daga cikin shekaru mafi muni a cikin teku cikin kusan shekaru goma ga 'yan kabilar rohingya inda adadinsu ya karu da ke tserewa mawuyacin hali a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh an yi imani cewa kwale-kwale ɗaya ɗauke da mutane 180 ya nutse a farkon watan disamba inda ake kyautata zaton duk waɗanda ke cikin jirgin sun mutu a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. kai da Sarfilo Hashim kufel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a farkon shirin bankin duniya wato world bank ya sake sukan salon tsarin canjin kuɗi na babban bankin najeriya a daidai lokacin da ra'ayoyi tsakanin masana tattalin arziki da manazarta suka bambanta akan yadda ake sayar da dala a yanzu dai dala amurka ɗaya ta kama naira 760 a kasuwan bayan fage a maimakon naira 445 da ake yin canji a hukumance. wakiliyar murya amurka da ke abuja madina dauda ta aiko mana da rahoton A wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na yanar gizo, Bankin Duniya ya bayyana cewa tsarin tafiyar da canjin kuɗi na babban bankin Najeriya CBN ya jawo wa ƙasar hasarar zunzurutun kuɗi har dalar Amurka biliyan 144.1 kwatankwacin naira tiriliyan 64.3 daga shekara 2017 zuwa kwata na farko na shekara 2021. Rahoton ya nuna cewa Bankin Duniya da ma asusun lamuni na duniya sun mayar da hankali hankali sosai akan yadda babban bankin Najeriya ke tafiyar da manufofin canji a kasar inda suka ba da shawarar yin canji a hukumance amma gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya dage cewa tsarin kula da ruwa a halin yanzu shine mafi a'ala a kasar. To sai dai kwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin duk ba a nan gizo ke saƙa ba. Kana so ka daidaita naira da dala ba ka da dalan da yake za ka yi amfani da shi wajen shigo da kayakin da kake bukata da wanda kake bukata da wanda ba bukata matsalar Najeriya shine ai kusan kacokan mun dogara daga shigo da kayan kasashen waje mu ba abin da muke sarrafa wanda za mu kai kai kasan waje mu sayar mu samu kudaden kasashen waje. Shi kuwa manazarci a fannin tattalin arziki da ci gaban kasa kuma malami a jami'ar tarayya ta kashere a jihar Gombe. Dr. Isa Abdullahi yana ganin akwai abin dubawa a salon canjin kuɗi da kasar ke amfani da shi a yanzu. Idan an ce an kashe wannan kuɗin domin a tallafi darajar naira ne kuma ya zamanto darajar naira ya daɗa ɓaci to kenan akwai abin da yake faruwa a wannan wajen ko dai an ba da kuɗin ba a je an yi aikin da shi ba ko kuma an ba da kuɗin amma an yi aikin ba yadda ya kamata a yi shi ba saboda haka ba za a ga sakamako mai kyau ba amma ga ɗaya cikin manyan masu canji a babban birnin tarayyar najeriya abuja umar garkuwa ya bayyana ra'ayinsa ne akan faduwar darajar nairar duk ɗan canjin da ya kwana a najeriya wallahi in gaya miki bai da wani buri ne ajiye dala miliyan daya a cikin kuɗinsa don ta yi tsada ya sai da duk dalar da kika ga an fitar daga banki ake fiddo ta duk bankin da kika ga an saye ta ma'aikatan banki su suke sayen ta ko da wani ne yake da wannan accounting a cikin bankin din so don haka kawai duk wani abun da suke kokari su yi magana ce kawai ta irin ana naɗe tabarmar kunya da hauka akan dalilan faduwar darajar nerar amma a wata hira da ya yi da muryar amurka a kwanakin baya daraktan kuɗi na babban bankin najeriya ahmed bello umar ya ce duk abin da da babban bankin Najeriya ya yi a harkar hada-hadar kuɗi a ƙasar ba a yi shi domin a musguna wa kowa ba. Na farko dai ƙasashe suna canza yanayin kuɗin su ne shekara biyar zuwa takwas. Mu mun yi wajen shekara sha bakwai ko ashirin ba mai ba. Abin da ya sa aka yi shi saboda a ba mutane daman samun wuraren da za su bada abubuwan su. Abin jira a gani shine irin sauyi da CBN zai yi wajen sake farfaɗo da darajar naira, da a yanzu haka ake sayar da shi akan naira ɗari bakwai da sittin a kasuwan bayan fage amma kuma ana sayar sayar da shi naira ɗari hudu da arba'in da biyar a bisa ƙa'ida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda biyo bayan ambaliyar ruwa mai tsanani da aka samu cikin tsawon shekaru a Najeriya akwai sassa da dama da har yanzu ba su samu ɗauki ba. Ma'aikatar agajin jin kai ta kasar ta ce fiye da mutane miliyan biyu da biyar ne ambaliyar ruwa ta shafa a faɗin Najeriya. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amurka Hawa Umar da rahoton. Baya ga asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske, ambaliyar ta yanke wasu sassa da ya zama ba a iya bi a duk lokacin da ake yin ruwa kuma zuwa yanzu irin waɗannan tituna da lamarin ya shafa suna da ne don aikin gayya na wucin gadi da jama'a suka yi. Sheikh Aliyu Muhammad Sa'id Gamawa shugaban al'umma ne a jihar Bauchi da ke cewa garin Gamawa na da babbar kasuwa da ambaliyar ruwa ya yanke garin daga hanyoyin da ake shiga inda gyaran wucin gadi ne ya taimaka ake samun kutsawa amma har yanzu akwai inda san ba baya biyuwa shaggama wa ya aza alhakin kan shugabannin siyasa na sakaci da in aka yi shiru har ma wata damunar ta zagayo ba za a ga wani matakin da ya dace ba wakilanmu a jiha wakilanmu a gwamnatin tarayya wakilanmu a dukka saboda rashin tausayin al'umma da kin kulawa da al'ummar mu da mai da hankali zuwa ga abin da ya dami kansu kawai da zuciyarsu an ki a taimaka al'ummar mu an ki jin tausayin al'umma wallahi ba ɗaruruwa ba dubban al'umma ne suke shan wahala motoci sun sha kwana a daji a tsakanin zaki da gamawa a kusan karshe-karshen damana masu ƙananan motoci musamman waɗanda suke ɗan neman abinci da tsofaffin motoci sun yi asara masu amfanin gona suna shan wahala masu kawo dabbobi suna shan wahala amma a rasa wanda zai tausayin su babu abin da zamu iya yi sai mu kai ga Allah muna roƙon Allah ya saka mana Allah ya fi karfin kowa a lokacin da take bayani kan illar ambaliyar ruwan ministan jin kai Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnati na ɗaukar matakan hana aukuwar ambaliyar da kuma kare rayukan al'umma Sadiya ta ce gwamnati na sane da yawan gonaki ma da ambaliyar ruwa ta shafa kuma an raba wa jama'a kayan tallafi. Gidajen kuma da gaba daya suka zama damage dubu tamanin da biyu da hamsin da uku. Gonaki kuma da abin ya shafe su hekta dubu dari da takwas da dari uku da tasa'in da biyu wa'ina kuma gaba daya gonakinsu ruwan ya tafi da su a hekta dubu dari uku da talatin da biyu da kuma dari uku da 27 ambaliyar ruwa in ya zo zai zo zai faru ba wanda zai iya tsayar da shi abinda kurin ya kamata a yi shi a ɗauki matakai da yake magana kan ambaliyar barista mai nasara kogo umar ya ce mutane na da hurumin gurfanar da hukumomin gwamnati gaban kotu matukar ba su agaza musu al'amuran ambaliya ba tsarin mulkin najeriya da dokokin duniya da kuma kudurori na majalisar ɗinkin duniya da na kungiyar ƙasashen afirka duka sun ba su wannan tanadi na ɗaya zuwa na shida na kungiyar kasashen afirka akan haka ne gwamnati ta kafa hukumomi na tallafa ma jama'a da hukumomi na ko ta kwana na idan bala'i ya samu to amma duk da haka hukumomin nan nauyi ne ga ita gwamnati musamman ma shugaban kasa karkashin sashe na 130 na tsarin mulkin najeriya ya yi kokari ya rika binciken yaya suke wannan aikin idan ba a gamsar da mutane wajen yin ma jama'a hidima wanda shine dalilin kafa wannan hukumomin to a yi kokari a rika ma waɗannan wuraren garan bawu ana hukunta mutane ana yin abin da ya kamata mutane na da dama ko da su shigar da kara ne wadda take za ta kalubalanci hukuma dole ta yi abin da ya kamata. Ambaliyar damunar ta ma raba jihohin kudu da arewa inda hakan ya haddasa karin tsadar farashin fetur da wasu kayan masarufi. Hawa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ki Hawa Umar da wannan rahoton. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. A yayin da babban zaben shekara ta 2023 ke ƙara kawo jiki a Najeriya, shugabannin addinin Musulunci na ci gaba da faɗakarwa, musamman ma a yankin arewacin Najeriya, domin ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Akan haka ne ma ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger ta gudanar da wani taron bita. ga limamai da malamai har ma da shugabannin ƙungiyoyin musulunci daban-daban a kan yadda za a tinkari wannan babban aiki da ke gaban duk wani ɗan Najeriya. Babban daraktan harkokin addinai a jihar Niger, Sheikh Abubakar Rabi Ubeji, ya ce sun shirya wannan taron bita ne domin faɗakar da malamai akan kaucewa tallata wani ɗan takara. a lokacin hudubar juma'a ko kuma a lokacin da suke wa'azi akan mambarorinsu a siyasa ta tunkaro abinda suka saba na faɗakar da 'yan takarkar su yi amfani da kalmomin da suka dace Da karshe shine a hukumar kula da lamuran addinai ta tattauna da malamai kuma an cimma matsaya gaba ɗaya ittifaki akan kada wani malami ko wani limami amfani da mambarinsa ko majalisin karatunsa ko islamiyarsa wurin tallata wani fati ko dan takara saboda idan kana tallata wani fati akwai akwai wa'inda suke opposition parties 'yan hamayya suna halarci a masallacin nan suna nan a makarantu makarantunku to bai kamata a ce malami a matsayin shi na uba ya nuna bambanci ba a cikin 'ya'ya tsakanin 'ya'yansa. Akasarin kungiyoyin addinin Musulunci dai sun samu halartar wannan taro Gama dai abinda wasu daga cikin su ke cewa. Sunana Hussaini Idris, ni ne sakatare na fitanin Islam na jihar naija kuma shugabanta na masu da'awa masu wa'azi na jihar gaba kida. Ya zama na wajibi mu shugabanni yanzu, in muka koma mu tara ainihin mabiyanmu gaba kida, mu gaya musu cewa abu ne wanda yake son riga sun sani amma wasu lokaci akan samu kaman tuntube na harshe Suna na rabi usman garima imamu na masallacin yamma bushishi mun dade muna jiran mu samu irin wannan rana kuma gaskiya wannan hukuma da ta kira mu ta addinai gaba ɗaya tsakanin kirista da musulmi ya yi sosai ya dace suna alhaji abubakar yakubu boso daga jama'atul islam Niger State. A wannan mitin da Bureau for Religious Affairs ta kira mu domin mu zo a gaya mana dokoki da gwamnati ta ajiye na kan maganan malamanmu da kan yi. Especially malaman Juma'a wanda kan hawa mambari, malaman makarantu da sauransu ana habaici saboda lokacin siyasa ana maganganu wanda bai dace ba. To shi aka kira don a jawo hankulanmu da mu kula mu yi komai bisa ka'ida yadda gwamnati ta ajiye da kuma shari'a A musulunci a sunana muhammadu sanusi irana ne ne sakataren jama'a ce za gida wa ya kamata sunna bangaren kaduna ikatan kowa yana da irin ra'ayinsa ba iya hana mutane ra'ayoyinsu amma kuma dole ne mu kiyaye mutunci da kima ta addinin musulunci sunana haruna musa kungiyar izala ta jos state chairman gaskiya musulmi ya kamata muna haɗuwa mu ya zama ɗaya hankalinmu su dawo wuri ɗaya. Babban daraktan agajin Izala a Najeriya injiniya Mustapha Imamu Siti, ya ce a ɓangaren su ma sun baiwa 'yan agajin Najeriya kimanin dubu goma sha uku horo na musamman akan yanayi irin na tsaro da kuma kyautata zamantakewa a tsakanin jama'a har ma da yanayi irin na siyasa a birnin Kano a ƙarshen makon nan da ya gabata. alhamdulillah muna cike da farin ciki kwarai da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala shi kamar yadda muka ambata wannan kamfin allah ya sa mun kawo ƙarshen shi mun fara lafiya mun kawo ƙarshen shi lafiya babu abin da ya fi wannan jin daɗi horaswa da aka bar wa 'yan agaji a wannan waje wani kira kake da shi gare su domin yadda za su mu'amalanci al'umma bayan kowanne ya koma gidansu alhamdulillah muna kira ga 'yan uwa 'yan agaji kamar yadda suka samu horaswa da tarbiyya wannan karantarwa da aka yi musu in sun koma gida su yi kokari su kaddamar da ita ga sauran 'yan agaji da suke ƙasa waɗanda allah bai ba su ikon zuwa ba kuma muna ƙara kira a gare su kamar yadda muka ji a cikin jawabai ko takardu da maluma suka gabatar koma mu je mu ci gaba da neman ilimi mu ci gaba da neman sana'a in muna da ita kuma mu ƙara inganta ta za mu ga taimakon Allah a cikin dukkan al'amuran da muke gudanarwa. To shi ma dai Fasto Yohana Boro ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar wanzar da zaman lafiya da sasantawa a Najeriya ya ce bisa la'akari da yadda malamai suke amfani da wuraren wa'azi tamkar wani dandali na siyasa. Matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka ya yi daidai. Malamai sun riga sun tsunduma kansu wato kalilan mu ko kuwa bara gurbi ko wasu masu su biya kansu wasu bukatu ko cimma wasu muradu sun sa kawunan su a cikin wannan kuma abin ya su ya kawo mana miskila a zabi na karshen da aka yi alif dubu biyu da goma sha tara yanzu kuma an fara irin wannan gashi nan a kafin yadda labarai na social media bin na kara bata don ta haka wallahi babban hikima ne da gwamnatin Niger suka yi kuma ina kira ga malamai ko ina suke don Allah su daina tilata wani dan takara domin an kira mu mu yi ida da sakon Allah ne na kawo mutane ga shiryawa da Allah Ubangiji mu kuma fahimtar da su yadda za su samu aljanna. Na'am, kamar da kuma malamai hatar. Me kuke kake gaya wa fastoci da sauran malaman Kirista masu wa'azi ga jama'a? To gaskiya shi ne duk wanda ke jibiya na duk tattaunawa ko ina ko a cikin coci ko a cikin gidajen rediyo talabijin da menene da majalu da jaridu to ina kira ga malamai kuma mukan gaya wa kowane malami ya ji tsoron Allah wa malamai addinin Krista kadda su sa bakin su wurin su kam sun riga sun kututa sa su abin da sun gan dama yi amma ba su san illolin za su kirawa ga talakawa haka muka yi aka yi ba aka sami sabani aka sabin da muke tunani ko kuwa cewa zaton da muka yi to kar mu sake irin wannan kuskure don zai iya hada rikicin addini a kasar nan zai raba mu ya hana mu zaman lafiya a kasar nan domin babu yadda za mu yi in kuwa wanda aka muka yi tallata in an je ba su iya yin abin da muke bukata ko kuwa talaka ke bukata za a dawo kanmu ne to kima mu za ta wudu kima mu za fadi warwas kuma ba za a ji mu ko da mun sake magana ko gaskiya ko ba gaskiya ba nan gaba Gwamnatin jihar Neja dai ta ci bisa la'akari da mahimmancin malamai ne da kuma shugabannin addinan shi yasa ta ɗauki irin wannan mataki na horar da malaman. in ji babban mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin addinai Alhaji Tanko Baba Ahmed Bargu abun da muke bukata na shine a kara fahimtar juna in malami ya hau mimbari minti biyar zai fi tasiri a zukatan al'umma don su su tashi bayan faɗinsa cewa Allah ya ce annabi ya ce to sai ka ba dan siyasa wannan maganan ka bashi awa goma ba za ta irin wannan tasirin ba shi sa dole an ki an so malamai suna da ma'ana suna da tasiri cikin siyasa fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta yadda jama'a za su fahimci abin da ake nufi domin samun nasarar kammala waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. faɗi mai ɗamara ja da kuma kadiri abdu isaka isaka na doso wanda bai faɗi ba. kowa ce mai rai kuma dama sun san juna saboda kamar yadda muka gaya muku ɗazun nan tare su kai final a shekara ta dubu da goma sha biyar a doso kadiri abu ya ce takobi a wannan shekarar shi ya kada alma yayin da ake ci gaba da kafsa da a garin difa na janguriyar nijar a wasan kokowar gargajiya ta kasar yan kokowa na jihohin kasar guda takwas su tamanin ne goma a kowace jiha suka so makarawa a ranar asabar ta gabata ayuba hassan na agadas shine ya so kai ƙasa a wannan shekara ta 2022 ta 2023 ta bana a lokacin da suka goga da alisaini na doso zoke ranar yau talata jihar difa mai masaukin baki ba ta da 'yan kokuwa ko guda a tsaye yayin da gabanin karawar doso da ya mai a daidai lokacin hada wannan rahoton kowace daga cikin jihohin biyu na da 'yan kokowa hudu a tsaye sai dai a cikin karawar an kada lawali dan tambaye na doso kenan doso ta koma da 'yan kokowa uku jihar tawa tana da 'yan kokowa biyu zandar daya agadas daya maradi uku tilaberi tana da 'yan kokowa guda jihohi bakwai duk dai suna da 'yan kokowa a tsaye banda jihar difa da ba ta da dan kokowa ko guda kokowar dai ta bana ta takobi na ƙasa ta kokowar gargajiya na jamhuriyar nijar zai kammala ranar daya ga watan janairun shi shekarar 2003 ta 2023 a garin difa zakaran kokowar ta gargajiya ta jamhuriyar nijar kadiri isaka mai lakanin suna isaka isaka na doso da su hudu yana lashe wannan takobin yana daga cikin yan kokowar da ke tsaye zuwa wannan ranar ta yau talata zakaran kokowar ta jamhuriyar nijar kan lashe takobi da sefa miliyan goma da doki da sauran kyaututtuka a ci gaba da wasannin kwallon kafa duk dai a jamhuriyar ta Nijar ta Super League Professional ta kasar da har aka kai mako na tara domin an yi wasa daya da ya shafi wannan makon wanda ya hada USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da AS inda usgn e ɗin kai nasara ɗaya da banza sauran wasannin na mako na takwas sun hada da nasarar da usgnn e union sportive de la garde nationale de niger ta yi nasara ɗaya da banza gaban is police ta birnin mai sai espoir football club ta zandar da ta make olympic football club ta niamey da ci ɗaya da nema gs ta wajen gwarzo ta maraɗi biyu da nema sai liberty ta yamai ta yi banza da banza da as nigelec ta babban birnin yamai as fan ta sojoji ta hankaɗe sales Sporting Club ta mai da ci uku da nema. Idan muka dibi tafiyar wasannin kwallon kafa na League Professional ta janguriyar Niger ta farko da ita ce AS Fan ta sojoji da maki 20 ta biyu Union Sportive de, de la Garde National de Niger ta askarawan Garde da maki 14 Union Sportive de la Gendarmerie National ta askarawan Gendarma ita ce ta uku da maki 13 ta hudu AS Police ta 'yan sanda da maki 11 sai sales Sporting Club tawon birnin mai tana ta biyar da maki goma sha ɗaya ta shida a esdon ta kwastam da maki goma a esanin jelak ta wutar lantarki tana ta bakwai da maki goma ta takwas ita ce irana ta mahakar ma'adanin uranium da ke arlit jihar agades tana da maki tara ta tara gs tawa da maki takwas ta goma liberté ta mai da maki takwas ta goma sha ɗaya olympic ta mai da maki takwas ta goma sha biyu espoir ta zandar da maki hudu ta goma sha uku jangwarzo ta maradi da maki uku sai ta goma sha hudu bako kana ta arlit jihar agades da maki uku haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar madalla an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice To a takaice binta shahararriyar manhajar faifan bidiyon nan ta kasar China TikTok an haramta amfani da ita a dukkan na'urorin majalisar wakilan Amurka a cewa bangaren gudanarwa na majalisar inda ta yi koyi da wata doka da nan ba da jimawa ba za ta fara aiki da ke haramta manhajar daga dukkan na'urorin gwamnatin Amurka. Ana ɗaukar manhajar a matsayin babban haɗari saboda batutuwan tsaro masu yawa in ji babban jami'in gudanarwa na majalisar a cikin wani sako da aka aika yau talata ga dukkan 'yan majalisa da ma'aikata kuma dole ne a share su daga dukkan na'urorin da majalisar ke amfani da su a yau talata shugaban kasar rasha vladimir putin ya gabatar da martanin rasha da aka daɗe ana jira game da ƙarin farashin kasashen yammacin duniya inda ya rattaba hannu kan wata doka da ta haramtawa wa ƙasashen da abin ya shafa makamashin rasha daga ranar ɗaya ga watan fabrairu har tsawon watanni biyar rukunin manyan kasashe bakwai da tarayyar turai da australia sun amince a wannan watan kan farashin danyen mai na rasha da zai fara aiki wato da ya fara aiki ranar biyar ga watan disamba kan dala 60 akan kowace ganga saboda abin da suka kira aikin soja da rasha ke yi a ukraine 'yar majalisar dokokin amurka ilhan umar ta yaba da nasarorin baya-bayanan da gwamnatin somaliya da dakarun al'ummar yankin suka samu kan mayakan alshabab a yankunan tsakiyar kasar somaliya ilham wadda haifaffiyar somaliya ce ta ziyarci kasar ta ranar alhamis a birnin magadishu ta gana da shugaban kasar hassan wato hassan sheikh mahmud da firaminista hamza abdi da mambobin majalisar zartarwa da 'yan majalisar dokoki duk a jiya litinin da take jawabi wajen wata liyafa cin abincin dare da firaminista ya shirya ilham ta ta shugabannin samaliya murna babban nasara kan mayakan kungiyar al-shabab hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashe yau talata su taimaka wa wasu musulman rohingya da suka makale a teku yayin da aka ce akalla mutane ashirin ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka sauka a ƙasar indonesia bayan shafi makonni a tekun indiya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham ta tafa da umarni da ni injiniya da injiniyan mu yau ni ce taku binta suleimani nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwana lafiya ma'asala